الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين آه يو أشرن دا بيو قوة رمضان زام شقبة درس من تفسيري أو أن مسلاتي آه تنبيوين دا أكربوتو أكوان يتي neman taimako yake yi da addu'a da shi da mahaifiyarsa akan rashin lafiya da ta dame su Allah maɗaukakin sarki suna roƙon 'yan uwa musulmi a taimaka musu da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu suna roƙon Allah ya yaye musu wannan rashin lafiya ya ba su lafiya ya kuma yaye wa musulmi wanda suke cikin dukkan wani hali na larurar rashin lafiya Allah ya ba su lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam wannan ya ce an ba shi kuɗi 500 na karanta wa wani mamaci alƙur'ani izu ashirin shin hakan ya halatta kuma wannan kuɗin zan iya ci ko ba zan iya ci ba a wannan jinga ce da bata halatta ba kada ka ci wannan kuɗi sai dai za ka iya cewa maimakon haka ka ce a mayar maka da ka ce in sun bar wannan kuɗin sadaka kenan sai ka ci sadaka amma in a matsayin jinga ne aka yi ko kuma su ne suka ce kana so kai musu karatu izo ashirin ka ce to a kawo ɗari biyar to kaga ko ba a ce jinga ba an mai da shi jinga hmm. ah, yawanci wannan ah, kamar yadda mun yi ta ambato a da da kuma haka ma a cikin karatun ahkamul jana'is cewa wannan tana daga cikin ijara wadda take bafila wanda malamai sun yi bayani a kanta mutum a yi jinga da shi kan karanta wani rabo na alkur'ani ko wani kaso ko wata sauka wannan jinga ce wadda take bata halatta ba don shi karatun alkur'ani ba aiki ne na duniya ba balantana a ce ga ladan da za a ba mu wanda ya yi shi kuma ladan baka da iko a kansa lada ne na Allah in Allah ya baka saboda haka akan me ma za ka yi jinga kan abin da baka da iko a kansa kana da karfi za a iya jinga a kan karfinka kana da basirar ka iya gini yi jinga a akan basirarka to amma ladan karatun alkur'ani ba kana da mallakarsa ka tabbatar in kai karatun Allah zai baka ladan to dan me zaka je ka yi da wajewa ka bayar da wani abu a maimakon abin da yake baka da shi amma a bayar <clears throat> kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa babu wanda suka cancanta a taimaka musu da ihsani irin makarantar alkur'ani da masu koyar da alkur'ani da almajiran makarantun alkur'ani saboda haka mutum in yana da bukan yana neman ya tawassuli da aikin ihsani kan Allah biya masa bukatarsa ya samu makaranta alkur'ani din ya samu yan makaranta alkur'ani ya ba su sadaka ya ba su kuɗi ba da nufin cewar ya ba su da sharaɗin za su yi masa sauka kaza ba in aka yi haka an mai da shi babin ciniki amma ya ba su da ya tawassuli da wannan sadakan kan Allah maɗaukakin sarki ya biya masa bukatarsa ya ba su kuma ya ce su yi masa addu'a amma ba ya ce su yi masa adadin sauka kaza ba akan biyan bukatarsa wannan bida'a ce ai jingacce ake cewa da sunan sadaka a ce an zuba karanta izifi kaza ga sadakarsa kowane izifi kaza ga sadakarsa duk jingacce ai hmm. na'am umar na'am duk babun su daya duk babun su daya a ce kai addu'a a maimakon addu'a za a baka kuɗi duk babun su daya amma mutum kai masa ihsani saboda kana ganin mutumin kirki ne salihi ne ka bashi wani abu na taimako sannan kuma ka nemi ya maka addu'a kuma baka nemi ya maka addu'ar ba da neman biyan bukatar akan abin da kai masa na isani wannan wannan yana da wannan babu iskali a cikin wannan ruqiya ruqiya wannan tana da asali don ruqiya babinta babin neman magani ne ana yin jinga a kai shi kuma ba jingama ake ba ju'uli ake yi kamar yadda ya zo a hadisin abu sa'id wanda aka ce akwai wanda yake a hadisin abu sa'id da suka je suka yi ruqya da karatun fatiha ga wani wanda maciji ya cije shi kuma ya tashi har aka ba su garke na awaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu wannan wannan ju'ul ake ce masa ya halatta ai ju'uli kan ruqya ba jinga ba ju'uli kan ruqya kai mutum ruqya idan ya samu sauki ka ɗauko abu ka ka ce ga abu to to in kai rukuyar aka samu sauƙi ka ce to ga abin da za a bani wannan ya halatta amma inda haka ne da sallam bai halatta musu wannan ba kuma wajen gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su gaya masa wannan babin ba kawai sun gaya masa cewa sun yi musu ruqya da Fatiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma adraka annaha ruqya me ya sanar da ke cewa ruqya ce saboda haka ai istidlali da hukuncin kafa hujja da hukuncin akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su ne ya tabbatar musu daukan karban lada da suke akan ruqya da suke saboda shi babinsa babin ruqya babin istishfa ne babin neman magani ne babin at-tatabbu wato at ne babin likitanci ne wannan ya ce kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa ana ɗaure shaidanu a cikin ramadan to zunubai da ake aikatawa su kuma daga ina ne ai ba zunubai na nafsu kowa yana da rai yana da son zuciya zan zuciya na nan in ma babu shaidan akwai wani shi kansa shaidanin ne Allah ya kiyashe mu hmm. eh, abin da ake nufi da maradatu shayatin wato kangararrun shaidani shaidanu masu cutar adam ba wai cewa ba a wasuwasi ba wai cewa shaidan baya wasuwasi ba kowane mutum yana da shaidan tare da shi shi wannan shaidanin yana nan yana masa waswasi kowane mutum yana da shaidan tare da shi da yake masa waswasi sannan ga kuma ransa san ransa shi ma yana nan zai sanya shi ya zunubi saboda haka kada a ɗauka cewa wai da aka ci zunubai kawai daga shaidan kaɗai suke hatta daga nafsu ma al'amma inna nafsa la amaratun bisu ita rai mai yawan umarni ce da mummuna to wannan shi ma dai neman addu'a ne akan result ɗinsa yau shekara ɗaya kenan ya gama digiri amma zaluncin malaman ya, sa har yanzu ba su ba su result ɗinsu ba sa neman a taya su da addu'a akan mu samu result ɗinmu Allah ya sare Allah ya farraja ma dukkan wanda suke cikin irin wannan tsanani Allah ya sanya musu mafita daga gare shi da kuma ɗayan kuma addu'an neman samun aiki ne shi ma Allah ya sare Allah maɗaukakin sarki ya yassare ma duk waɗanda suke buƙatar neman aiki Allah ya sare su samu wannan ya ce ma'aikacin hukumar kastam ne suna tare da kayan mutane idan sun soyo oda ba a kan ka'ida ba kuma kayan halartattun kaya ne kamar yadika da kayan abinci ba ƙwayoyi ko makamai ba to aikata hakan da yake yi shine ka'idar aikin kamar yadda na yi alkawari ba don yana son haka ba menene hukunci na a gurin ubangiji malamai sun yi fatawa kan cewa aikin da 'yan kastam suke na kwace kayan mutane da sanya musu haraji bai halatta ba saboda haka irin wannan aiki na dan kastam wanda yake yi aiki ne wanda yake bai halatta ba ya nemi wani aikin wanda ya fi masa shine ya fi masa albarka duk mutumin da ya bar abu don Allah Allah maɗaukakin sarki zai bayyana zai baddala masa da abin da ya fi alkhairi wannan shine fatuwar da malamai suka yi akai akwai tambaya da ake shi ma ita ma wata tambaya da yan uwa suka yi suka yi min duk da yake dai kada waɗansu ce an musu shantin to amma ana ta tuni ne a kanta tuntuna ake bi na bashin tambayar kuma ana ta tuna ta min a kanta. shine yin as-salatu khairun minan nawm a cikin kiran sallar asuba a kiran sallan farko ne na sallar asuba ko kiran sallah na biyu ne eh, eh, wannan mas'ala ana ta yin koyaushe ina cewa a bari dai a bari to ina ga a takaice zan bayyana daidai gwargwado abinda wato hadisai suka nuna akan wannan ƙabiya mun san dai cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka'idar kiran sallah in lokacin sallah ya shiga faiza idza hadarat as-sala falyu'adhdhin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum idan lokacin sallah ya ya shigo to ɗayan ku ya kira sallah sannan kuma wanda ya fi ku girma ya zamanto ya yi limanci wannan shine ka'idar salloli in lokacin sallah ya shiga sai a kira sallah to dangane da sallah asuba ita ce kaɗai cikin salloli da take da lokacin da ake kiran sallah guda biyu kiran sallar farko kiran sallar dare ne wannan annab sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilayl bilal yana kiran sallah da daddare ne da daddare yake kiran sallah yarjia wato aliyuqidha na'imakum wa yarji'a qa'imakum domin wanda yake bacci ya farka wanda kuma yake sallah ya dena ya tsaya wato ya dena sallar dare yanzu wato wanda yake sallah ya dena sallar dare ya je ya shirin sahur domin azumi saboda haka kiran sallar bilal ba kiran sallah ne ba na shigan lokacin sallah to as-salatu khairun minan nawm hadisan da suka zo akwai hadisin sun zo a cikin hadisin abu mahzura ladanin mutanen makka yaro ne mai zaƙin murya bai musulunta ba an yaƙi an dawo daga yaƙin hunain annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji yara suna kwaikwayon kiran sallah sai ya ji zaƙin muryar abu mahzura mutane har wato waka suke yi wannan gamati min abi mahzura wa matala muhammadun min sura saboda wato zaƙin muryar abu mahzura da annabi sallallahu alaihi wasallam yaji sai ya kira su yace ku zo kowa ya kiran sallah da suka yi sai da na abu mahzura ya zo sai ya kira shi ya koya masa kiran sallah ya sanya hannunsa akan makwarkwadarsa shi yasa baya duk irin yawan duk kowace ko duk abin da ya faru baya aski makwarkwadarsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wajen ko hajji yayi baya aske gashi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba nan wajen yace ba zai aske ba shi kuma to annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa kiran sallah yace a cikin kiran sallah asuba ka ce as-salatu in ka ce hayya alal falah hayya alal falah ka ce as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah to a wata wannan kaga cewa in ka zo kiran sallah asuba saki ba kaidi bai kayyade ba to a wata riwayar ta wannan hadisi na abi mahdura a cikin sunanin nasa'i da kuma cikin sahih ibn huzaima sai ya ce fa idza kana fil adhanil awwal min salati sub idan ka zo kiran sallar farko na sallar asuba ka faɗi kaza saboda haka tunda an ce kiran sallar farko kun ga wannan ya nuna cewa ita kuma sallar asuba kiran sallah nawa gare ta suka ce biyu saboda haka kiran sallar farko wanda ake da daddare kuma hadithin abdullahi dan umar ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam wato yace fa idza kana fi adhan fa idza kana fi al awwal min as-subh ba'da al-falah yuqalu hayya wa salatu khairun min an-nawm marratayn idan a kiran sallah na biyu idan a kiran fa idza kana fi fi salati bai ce al-adhan al-awwal bakai fi al-adhan min salatu as-subh ba'da al-falah a cikin kiran sallah na sallah asuba bayan sahur sai a ce as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm aka ce to wannan ma ya nuna kiran sallan farko kenan dan shine ake yi bayan sahur wannan shine fahimtar abu wato al-amir sanani shine abin da ya tafi akai mai subulus salam sharhin bulugul maram haka zalika da ibnu ruslan kuma shine ra'ayin sheikh nasiruddin al-albani bal yana cewa ma in ba a yi haka ba bid'a akai wanda ya kiran sallah ba a wanda ya ce aslatu khairu minan naum ba a kiran sallah farko ba yayi bid'a waɗansu malamai suka ce a kiran sallah na biyu za'a kiran sallah na biyu domin dalilansu shine na farko shine kiran sallah asuba shi wancan na dare ba kiran sallah asuba bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kiran sallah kira ne da ake yi da daddare domin a tayar da mai bacci a tsayar da mai yin sallah daga yin sallar dare ya je ya sahur ba kiran sallah bane kiran sallar asuba shine kiran sallar da ake yi na farko in lokacin alfijir ya hudo domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lokacin sallah ya shiga ku kiran sallah saboda haka kiran sallah asuba shine wanda ake da lokacin sallah asuba ya shiga kuma da na biyu suka ce akwai hadithin Aisha radiyallahu anha domin in kunce al'adha in kunce al'adhanul awwal kiran sallah na farko yana nufin wanda ake yi tsakar dare wanda ake cikin dare kafin fitowa alfijir to ya za ku yi da hadithin Aisha hadithin Aisha a cikin sahih Muslim tace annabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalal layl wa yaqumu akhirahu yana bacci farkon dare sannan ya tashi a ƙarshen sa in ya tashi a ƙarshen dare sai ya yi sallah sannan in yana da bukata ga iyalinsa ya biya bukatarsa sannan ya kwanta sai ya ce fa'iza azana fin nida'il awwal fa'iza azana munadi bin nida'il awwal min subhi wa thaba la wallahi wala qalat qama ya ce idan aka yi kiran idan mai kiran sallah ya yi kiran sallah da kiran sallah na farko sai ya zabura ta ce wallahi ba cewa ta yi ya miƙe ba shi abdullahi ibn shaqiq da yake rawaito wannan hadisin daga aisha ce sai ya zabura fa afada ala ala jasadihi la wallahi wala qalat ightasala sai ya kwarara ruwa a jikinsa tace yace wallahi ba cewa ta yi wanka ba fa in lam yakun junuban tawadda'a wudu'ar rajula lis-salah thumma salla raka'atayn ta ce idan kuma ba shi da janaba sai ya alwala irin alwalar da mutum yake yi domin ya yi sallah sannan ya yi sallah raka a biyu wato raka ta yi fajir saboda ka ta kira wannan kiran sallah da cewa annida'ul awwal kiran sallah na farko na sallah asuba saboda ka suka ce kiran sallah na farko da ake nufi shine kiran sallah na sallah asuba to me yasa aka kira shi na farko ina na biyun ce na biyun shine iqama domin iqama ita ma kiran sallah ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainal adhanaini salatun liman sha tsakanin kowane kiran sallah biyu akwai sallah ga wanda ya so kiran sallah biyun da yake nufi kiran sallah na farko shine al-adhan kiran sallah da kuma kiran sallah na biyu shine al-iqama saboda haka suka ce kiran sallah na farko din da ake yi abinda ake nufi kiran sallah na farkon shiga lokacin alfijir wannan shine ra'ayin shine matabar imamu ahmad ibn hanbal kuma shine abin da Sheikh Ibn al-Uthaymeen ya rinjayar da Sheikh bin Baz kuma shi ne fatuwar malaman Saudiya akan cewa as-salatu khairun minan nawm ana yin sa ne a kiran sallah na alfijir na fitowa alfijir domin shine kiran sallah asuba shine kiran sallah farko sabanin na iqama kuma abin da yake karfafa wannan shine su da sun ce as-salatu khairun minan nawm ya dace a kira shi ayi ne da daddare kafin lokacin sallah asuba domin shine za a ce ka tashi kai sallar dare ya fi maka bacci suka ce ai a ce as-salatu khairun minan nawm a lokacin da alfijir ya fito shine yafi dacewa domin sallar asuba ta fi sallar dare ita ce ya kamata ma a ce as-salatu khairun minan nawm a lokacin wato in kana bacci har yanzu alfijir ya fito tashi sallah ita tafi alkhairi bisa bacci sannan kuma suka karfafa wannan da hadithin Sa'id ibn al-Musayyib wanda ya ruwaito daga Bilal cewa Bilal wataran ya zo ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a da sallah sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci sai ce as-salatu khairun minan naw sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka sa wannan a cikin kiran sallah asuba kace to wannan ya nuna kan cewa a kiran sallar da ake da lokacin sallah asuba yake shiga a lokacin ake yin ta wannan ne suka rinjayar kuma abin nan haka al'ada take a cikin kasashen musulmi baki daya domin hatta Sheikh Nasiruddin Albani yi ishara ga wannan cewa kasashen musulmi suna kan wannan al'adar sun manta da wannan sunna to al'adar da suka kasance a kai ita ce ta dace da wannan fahimta musamman in ka tara nusus din wanda wannan matabar ita ce ta furin jaye a shi yasa nema a kansa ne mafiya yawan malamai suka rinjayar wal ilmu indallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasuli nabiyina muhammad E, ana nufin wajen sallah a kaddamar da wanda ya fi shekaru idan sun zamanto daidai a wajen karatu ka'ida shine domin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana waɗansu mutane ne magana ayyanannu mutanen su Malik ibn al amma ka'ida wanda ya fi karanta wanda ya fi hadda alqur'ani shine zai sallah in sun yi daidai a karatun alqur'ani wanda ya fi sanin sunna in sun yi daidai a sunna wanda ya fi wanda ya riga musulunta in sun yi daidai wanda ya riga hijira in sun yi daidai to sai a zo ya zuwa ga wanda yake shine yafi girman shekaru yafi yawan shekaru babba a za mu tashi aya ta 23 a cikin suratun nisa bismillah ma'ana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wannan ayar mai girma ita ce ayar wato tahrimul maharim ita ce ayar da ta haramta muharramai mata da ba za a aura ba mata da ba za a da babu aure ga mazaje a gare su sanin wannan aya yana da muhimmanci domin shi muharramiya a hukunci a kan mace cewa wannan matar muharrama ce ma'ana ba za ka iya aurenta ba wato akwai abubuwan da suke rataya a kai domin idan muharrama ce ta zamanto daban da ajinabiya domin mata kashi biyu ne akwai muharrama wadda ba za ka iya aurenta ba akwai ajinabiya wadda za ka iya aurenta to akwai hukunce-hukunce da suka rataya da kowanne muharrama za ka iya tafiya da ita annabi sallallahu alaihi ya ce mace kada ta yi tafiya sai tare da muharramunta to in mace in mace muharramarka ce za ka iya tafiya tare da ita za ka iya kaɗaita da ita domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mace ta kaɗaita da wani namiji wanda ba muharraminta ba sai in akwai muharrami To saboda kaga sanin wace ce muharramar yana da muhimmanci haka zalika idan muharramarka ce za ka iya ganin abin da yake ba sauran mutane ba za su iya gani daga gare ta ba al'auran mace fuskarta dukkan jikinta banda fuskarta da tafin hannunta ga ajinabai kenan to amma in mace muharramar ka ce za ka iya ganin sauran bangarori na jikinta wanda ba a babu fitina tare da su abinda yake akwai fitina shine kamar wato ƙirjinta da kamar wato ƙasan cibiyarta da cinyoyinta wannan akwai fitina a ciki to ko ga muharrama ko ga muharramai mace za ta tsare wannan daga gare su amma waɗanda suke ba muharramai ba kuwa ba inda za su gani na mace sai fuskar da hannunta Da haka sanin muharramai yana da muhimmanci ba wai kawai don cewar kasancewa bai halatta ka aure su ba a'a dan akwai sauran hukunce-hukunce na shari'a da aka rataya da sanin muharramai Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikum wannan ayar an buɗe ta da wannan siga ta hurrimat wadda take nuni akan al-istiqrar an riga an haramta muku wato kamar abu ne wanda yake tabbatacce sabanin da aka ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum kada ku auri waɗan matan da iyayenku suka aura wato ma'ana nan gaba tunda almudari yana nuni akan at-tajaddud wal istimrar wato sabunta abu wato nan gaba kada ku auri matayen mahaifanku maza amma nan sai aka ce an riga an haramta muku wato abu ne wanda yake tabbatacce ko a da domin wannan ishara ne ga abin da yake tabbatacce hatta a jahiliya hatta a jahiliya wannan abu ne wanda yake ba sa yi waɗannan muharramai da aka ambata in banda jam'i tsakanin eh, tsakanin yan uwa wanda aka ambata a ƙarshen ayar su ma a jahiliya ba sa ganin wato suna ganin abu ne wanda yake munkari ba za a yi shi ba kuma dukkan addinan sama sun hana auren waɗannan waɗanda suke dangi Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku mata ma'anar an haramta muku iyayenku mata me aka haramta dangame da mata ɗin auren nasu auren su aka haramta amma ka ce uwarka haramtacciya ce a gare ka mejeje ya za a haramta maka uwarka a ma'ana ba za ka ba wato in ka taba ta kamar ka taba najasa ne kenan shi ake nufi ita ta zamanto wato kamar haramun ce a abin da ake nufi an haramta muku auren iyayenku mata al'ummahat aka ce ummahat domin a ishara ga iyaye waɗanda suke mubashara da kuma iyaye waɗanda suke da wasita me ake nufi da wannan iyaye wadda take uwa wadda ta haife ka ita ce uwa mubashira sannan uwa wadda take da wasita wato wadda ta haifi uwar wadda ta haifi uwar mutum kaka kenan ko wadda ta haifi uban mutum kaka sawa'un ta wajen uwa ko ta wajen uba duk sun shiga cikin al'ummahat duk waɗannan bai halatta ka babu aure tsakaninsu da tsakanin namiji da su an fahimta wannan kaso na farko kenan wa banatukum da 'ya'yanku mata yayayanku mata su ma nan an ce albanat domin a ishara ga jinsi biyu albintul mubashira ‘ya wadda take mubashara ‘yarka ta cikinka da kuma ‘ya wadda take da wasita shine ‘yar ɗa da ‘yar ‘ya jika kenan komai nisansu an fahimta a nan wajen ko tana gado ko ba ta gado a wajen ayoyin rabon gado mun ce ‘yar ‘ya ba ta gado ko ‘yar ‘ya ba ta gado amma a nan wajen duk da ba ta gado muharrama ce ba za a aure ta ba ba za a aure ta ba saboda ta zamanto tamkar ‘ya ɗin tamkar ‘yar ciki wa akhawatukum da ƴan uwanku mata al akhawat jam'u ukht abinda ake nufi da al ukht shine ita ce man kanat bainaka wa baina asliha man kanat li aslika wilada man kanat li, asl, li ahadi aslaika wilada aw kilayhima wadda take ɗaya daga cikin mahaifanka biyu shine ya haife ta ko duk su biyun su suka haife ta saboda haka kaga yar uwa shaqiqiya ta shiga domin iyayenka biyu su suka haife ta yar uwarka li'abiya ta shiga an fahimta sannan yar uwarka li'ummiya ta shiga wacce ce li'abiya wadda kuke uba ɗaya li'ummiya wadda kuke uwa ɗaya uba kowa da nasa duk waɗannan yan uwanka ne haramtattu ne a gare ka ka aure su kuma muharramanka ne za ka iya tafiya da su za ka iya yin halwa da su <clears throat> wa akhawatukum wa ammatukum da kuma wato 'yan uwan ubanku mata gwaggwanninku hmm? ko ita ce ake ce ma ita ce ake ce ma gongo ko ko ko ƴan hmm, uwan uba kenan ƴan uwan uba ƴan uwan uba sawa'un shaqiqai ne wato shaqiqiyar mahaifin mutum da ƴar uwar mahaifin mutum li'abiya da ‘yar uwan mahaifin mutum li'ummiya sun shiga ciki haka zalika ‘yar uwar kaka ‘yar uwar kakanka yani uban wato mahaifin mahaifin mutum to ‘yar uwarsa shaƙiƙiya da ‘yar uwarsa li'abiya da ‘yar uwarsa li'ummiya wato ‘yar uwar kakansa sawa'un kakan na wajen uba ne ko na wajen uwa ‘yan uwansa mata waɗanda suke ‘yan uwansa ne mata shaƙiƙai ko li'abbai ko li'ummai su ma a matsayin amma suke a matsayin gwaggwanninka suke su ma waɗannan haramtattu ne saboda haka ba wai kawai abin ya daraja ta tsaya a kan uba ba ne, ‘yan uwan uba mata an fahimta ana fahimta ko kuwa abin nan nake <laughs> wato ko an hau wata darajar ko an hau darajar kakanni wato kamar yadda su kamar yadda kamar yadda kaka uwa wato uwar uba da uwar uwa bata halatta ba haka 'yan uwan kaka wato mace 'yar uwar kakanka na wajen uba ko na wajen uwa su ma duk muharramai ne domin kamar gwaggwanninka suke wahalatukum da 'yan uwan mahaifan da 'yan uwan mahaifiya ita kuma ya ake ce mata da Hausa inna inna a hausan zariya kenan eh, inna yar uwar uwa kenan ko ko kuma a ce abin nan fulani ne suke ce mace a pendo ko eh, gwaggwace yawwa ya gwalgwala ce ‘yar uwar uwa kun dai fahimta a yi ci gwari-gwari wato shaƙiƙiyar uwa yatta ko wato yar uwa ko kanwar uwa shaƙiƙiya ko li ko li da kuma yar uwar kaka wato yar uwar kakan mutum sawa'un kaka ɗin uwar sawa'un kaka din uban uba ne ko uban uwa a afuwan kaka ɗin uwar uwa ce ko uwar uba to yan uwanta wato yayyanta da karnanta mata su ma duk halat ne dukkaninsu ‘yan uwan uwa ne waɗanda suke su ma muharramai ne wa banatul ahi da ‘ya'yan ɗan uwa al'ah shi ne wanda yake wato kun fito ciki ɗaya da shi ko kuma kun fito daga asali ɗaya kun yi musharaka a asali a ɗaya daga cikin asalanka guda biyu kowane mutum yana da asali biyu uba da uwa su ne asalai ko kuma duk kun yi musharaka da shi a cikin asalin guda biyu wato shine dan uwa shaqiqi ko dan uwa li abi ko dan uwa li ummi to essa essa an fahimta essa mubashira wato yarsa ta cikinsa ko yar ɗansa jikarsa ko yar ko yar essa an fahimta su ma ko da sun zo ya ce mubashira ko ya ce biwasita ita ma muharrama ce wa banatul ukht haka zalika ƴaƴan ƴar uwa wato ƴar uwar mutum shaƙiƙiya ko li abiya ko li ummiya to ƴaƴanta mata su ma muharramai ne a gare ka ko ‘ya'yanta mata mubashira su ne ‘ya'yanta na cikinta ko biwasita su ne jikokinta ‘ya'yan ‘ya'yanta maza wato ‘ya'ya mata na ‘ya'yanta maza ko ‘ya'ya mata na ‘ya'yanta mata su ma muharramai ne wa banatul ukt waɗannan jinsi nawa muka ambata jinsi bakwai wannan su ne ake ce musu almuharramatu minan nasab wanda haramcinsu daga nasaba ne abin da ake nufi da nasaba shi ne dangantaka a ce wana ana danganta shi ga wane hmm? a ce abubakar ibn muhammad an dangana shi zuwa ga Muhammad wannan shine nasabarsa waɗannan waɗannan su ne aka haramta su daga nasaba an haramta aurensu hikimar shari'a wajen haramta aurensu domin a kiyaye wato mutunci a kiyaye a bambanta ɗan adam da dabba in banda haka in ana so a yawaita al'umma sai a ce kowa ma kawai ya je ya ɗauki wanda yake so ko to amma saboda abin da ke cikin aure na wasa da wargi da cakuda da juna ake ganin wato nasab alaƙa ta jini ya kamata ta zamanto maɗaukakiya daga a ce za a gurɓata ta da abin da yake na wasa a ce mutum irin wasan da zai yi da matarsa haka zai yi da uwarsa ko irin yadda zai yi da matarsa haka zai yi da yarsa ina alfarma ana ina mutunci kare mutunci yana daga cikin daruriyatul khams tsarewar mutunci yana daga cikin daruriyatul khams abubuwa na larura guda biyar tsare addini tsare rai tsare dukiya tsare mutunci tsare hankali waɗannan larurai ne dukkan addinai sun haɗu a cikinsu su yasa dukkan addinai suka haramta auren waɗannan shi yasa ma hatta a wajen waɗanda suke ba musulmi ba suna da kalma da take nuna kan cewa wannan abu ne na batsa auren wata wadda take dangi ta nasaba suna ce masa incest abu ne wanda yake na batsa to kiyaye shi a martabar larura ce ta shari'a shari'a ta tabbatar da abin da zai tsare mutunci wannan shi yasa aka haramta auren waɗannan to a nan wajen waɗanda aka ambata ɗinnan ta nasaba idan uwar ta zamanto a idan 'yar da aka haramta ta zamanto ya ce ta halal wato wadda aka haifa ta aure idan ‘yar ta zina ce fa mutum zai iya auren ‘yarsa ta zina ko kuma mutum Allah ya kiyaye abin Allah ya abin Allah ya kiyaye mutum yayi zina da mace ya haihu da ita sannan kuma daga baya ya zo ya aure sahihi ya samu ɗa sahihi ko ya samu ya sahihiya da kuma yana da ɗa namiji na zina to shi ɗansa na halal ɗin zai iya aure da yarsa ta zina tunda za ta zama a matsayin yar ƙawarsa ce kenan amma ta zina ko ko mutum ya auri yarsa ta zina ko ya auri gwaggwansa ta zina ko ya auri uwarsa ta zina zai iya halatta wannan ya yi, na'am eh wannan jumhurin malamai sun ce ba za a yi ba jumhurin malamai sun ce ba za a yi ba jumhurin malamai sun ce ba za a yi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato a ya hana mutumin da ya kama baiwa tana da ciki sannan kuma ya sadu da ita ya ce domin kamar yana wato wato yana shayar da wannan ɗan da nasa ruwan da nasa jinin ne da mani nasa yake shayar da wannan ɗan yana shayar da shi bayan kuma na haram ne a gare shi saboda haka bisa wannan suka ce wannan haram ne don haka haram ba zai halatta halal ba abin da yake haramun ne ba zai tabbatar da halal ba wannan shine abin da jumhurin malamai suka tafi a kai imamu shafi'i yana daga cikin mufradat din imamu shafi'i duk cikin malamai imamu shafi'i ya kadaita da wannan yace ce alharam la yuharrimu al-halal haram ba zai haramta halal ba tunda wannan a ai <clears throat> a tunda wannan a halal ne tunda ba yarsa bace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu lil firash da da uwarsa za a dangana saboda haka a hakikanin magana shi ba ita yarinyar ba yarsa ba ce shi yasa ne ma ba za ta ci gadansa ba ba za a danganta ta gare shi ba ba ta da nasabarsa tunda yar zina ce saboda haka tunda ba yarsa bace, ce zai iya auren kenan ƴaƴansa za su iya auren za su iya auren amma jumhur suka ce to ai duk da yake mun san a shari'a ba yarsa ba ce amma a haƙiƙa fa yarsa ce jininsa ce ɗugon maniyinsa ne saboda haka wannan yana sanya shi ya zamanto kan cewar bai aure tun da yarsa ce duk da yake shari'a ba ta mayar da ita yarsa ba amma a haƙiƙa yarsa ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan janibin lokacin da aka yi lokacin da ya zamanto cewar ya tabbata akan a kan sauda da saɓanin da aka yi da zam'a ibn abi waqqas da ya yi wasiya cewa ku yangar abin nan da ɗan uwan sa'ad ibn abi waqqas ya yi wasiya cewa ku yangar zam'a da take gidansa ya cikin da take yi nasa ne saboda haka idan ta haihu ɗan nasa ne su ɗauke shi ya zamanto zuhuri ne cikin gidansu su abi suka kai ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a alwaladu lil firash wannan kuyanga ce ta zam'a saboda haka ɗa gare su za a dangana saboda haka yana nan a matsayin tamkar wato dan uwan sauda ne amma saboda ga kama da uban da ya haife shi ta zina ɗin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hafsa ya ce ma sauda ihtajibi minhu ya sauda ki tsare kanki daga gare shi kaga an ce ai alwaladu lil firash amma ba ba shi wannan hukuncin gabaki ɗaya ba ba a ba shi hukuncin muharramiya ba ta ce kada ta zamanto muharrama ya ce mata kada ta zamanto muharrabarsa saboda in aka duba zahiri ya zamanto wato cewar wato in aka duba haƙiƙa haƙiƙa wato ba ɗan uwanta ba ne saboda ba jinin mahaifinta ba ne don haka sai ya ce za a duba wannan haƙiƙa a haƙin aka koma haƙiƙa ba ɗan uwanta ba ne saboda aka sai ce mata ta yi hijabi domin asali a cikin mu'amala tsakanin namiji da mace haramci to haka zalika wajen alaƙa tsakanin miji da mace asali haramun ne ka ce za ka auri mace sai ta tabbata cewa halal ce gare ka ta dukkan fuska da akwai shubuha kan cewar wato ba halattacciya ce a gare ka ba don haka ko da izina ce a mutum in yana da ya wadda take yar zina ba zai aure ta ba haka zalika kanwa koya amma kuma alaƙarta da shi bisa zina ne da mahaifinsa ya yi wal iyadu billah ba zai aure ta ba wannan yana ƙarfafa mazhabar jumhur saboda ihtiyati a cikin babul furuj al aslu fil furuj al hurma al'asali ka'ida cewa ba za ka halatta ma kanka mace ba sai ka tabbatar cewa ta halatta gare ka ɗari bisa ɗari in akwai shubuha to sai ka yi tawakkufi kamar yadda muka ce game da sha'anin kwarakwarai muka ce tunda akwai shubuha sai a yi tawakkufi kaga kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale hafs sauda matarsa ta yi hulɗan muharramiya tare da shi ɗan wannan kuyangar da ya ce ɗanta ne ba kuma a matsayin wato kaninta kenan yake amma bai kyale ta tayi yi hukuncin muharramiya gare ta to haka zalika a wannan ba za ka ɗauki hukuncin cewa wannan wato a halal ce a gare ka ba saboda akwai wannan shubuhar ta cewa ai asali duk da yake shari'a ba ta danganta ta zuwa ga yarka ba amma in aka koma haƙiƙa yarka ce an fahimta saboda haka mazhabar menene yake abin da yake mafi rinjaye maƙaunin jumhur ƙaunin jumhur shine abin da yake mafi rinjaye don haka idan abin Allah ya kiyaye kuma wannan ana mun san ana samu yanzu saboda bacin saboda irin yanayin zaman jahiliyar da ake dan tattabawa za ka sami irin wannan to irin wannan in ya faru kada mutum ka ce a ai wannan ai wannan yar abin nan ai yar bariki ce tunda yar bariki ce wannan ba kanwata bace saboda haka babu komai a'a akwai komai shi yasa ne ma malamin mu Sheikh Muhammad Al-Muqtar duk da yake bai rinjayar ba amma ya tawaqqufi yake cewa shubha tana da ƙarfi akan haramci kaulin mm, da yake haramta auren yana da karfi kwarai da gaske to wannan dangi guda bakwai na waɗanda Allah ya haramta auren su saboda alaƙar jini saboda nasaba sannan sai aka taho kaso na biyu domin waɗanda aka haramta akwai almuharramatu minan nasab yanzu za mu shiga kaso na biyu shine almuharramatu minan raba'a wanda aka haramta su saboda shayarwa Allah ta'ala ya ce wa ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku mata da suka shayar da ku Arraba'a shine shayar da nono sharadin mace wato idan mace ta shayar da yaro nono ta zamanto uwarsa ta shayarwa ta zamanto uwarsa saboda haka tamkar muharramarsa take wannan yana daga cikin hikimar musulunci domin a yalwata da'irar alaƙa tsakanin maza da mata tsakanin maza saboda a sauƙaƙe ma mata hulɗa tunda an ce mace kada ta tafiya sai da muharrami to in muharraman suka zamanto na jini sun takura to gana shayarwa aka yalwata yana daga cikin yalwar addinin musulunci sharaɗin shayarwar mace ya tabbatar da muharramiya ya tabbatar da cewa yaro muharrami ne gare ta shine ya zamanto ta shayar da shi lokacin da yake bai kai shekara biyu ba lokacin da shayarwa take lokacin da yake bukatar nonon uwa domin ya rayu ba lokacin da ya zamanto titibiri yana cin abinci a ya ƙoshi ba za a sa masa kwanan sa a'a yana ɗan yana wato kafin a yaye shi kafin ya kai yaye sannan kuma malamai sun yi saɓani sau nawa zai sha a wajen imam malik ko sau ɗaya ya kama nonanta ya sha ya sha ya sha shi kenan wannan ta zamanto muharramarsa amma mazhabar imamu ahmad ibn hanbal da imamu shafi'i bisa hadithin aisha shine sai haka sau biyar hadithin aisha radiyallahu anha ta ce خمس رضاءات عشر رضاءات يحرمنا فنصحنا بخمس, بخمس رضاءات معلومات wa kana mimma yutla min alqur'ani tace yana daga cikin abin da aka saukar na alqur'ani aka shafa hukuncinsa cewa in an shayar da mace da yaro sau goma shine zai zamanto muharrami sai aka shafa wannan da shayarwa sau biyar wato ma'ana sai an shayar da yaro har sau biyar sai an shayar da yaro har sau biyar wannan shine akan akan sa wannan shine mazhabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i kuma hadisi yake karfafa shi imam malik shi ya ce sau ɗaya ma in mace ta shayar wannan ya riga wato ya wadatar to amma wannan magana ta imam malik hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aisha radiyallahu anha ta ruwaito la tuharrimu almassatu walmassatan wala wala ar-rad'atu tsotsa daya ko biyu ba ita ce take tabbatar da muharramiya ba wato a sama yaro nono sau daya a sake sa masa sau biyu wannan ba zai tabbatar da muharramiya ba sai ya sha ya to shine shine malikiya suka ce abinda ake nufi a almasa din da aka kore wato ba a dan sa masa azari a in aka sa masa ya sha ya koshi shikenan su ka su imamu ahmad suka ce a'a abinda ake nufi ko an sa masa ya sha ya koshi sau ɗaya wannan ba zai wadatar ba sai an sake kai shi ya sha an sake kai shi ya sha har sau biyar sannan zai zamanto muharramiya ya tabbata mazhabar imam malik akwai yalwatawa mazhabar imam ahmad akwai takurawa kuma ta fuskar dalili mazhabar imam ahmad ta fi karfi saboda wannan hadisi na aisha radiyallahu anha sharadi na biyu cewar sai in kafin a yaye shi ne wannan a kansa jamahirin malamai su mafiya yawan malamai ba wanda ya saba a nan sai aisha ummul mu'minin aisha ummul mu'minin ta saba a nan in aisha ummul mu'minin in tana so mutum ya rinka shiga wajenta sai ta tura shi wajen ɗaya daga cikin ƙarnanta da suke shayar da nono sai ta sanya su su sai ta sanya shi ya sha nonon su yana ƙato fa saurayi da da gemu in ya sha nono ba wai abin da ake nufi ba wai ya kafa nononsa a maman ya tsotsa ba a'a a zuba masa nonon ya sha in ya sha nononta to ya zamanto yar ya zamanto ɗan yar uwarta minar raba'a saboda haka ɗan ‘yar uwa ku minar raza'a tamkar ɗan ‘yan uwa ne ta nasaba sai zama to muharramunta. dalilinta shine suhaila matar abu huzaifa lokacin da aka saukar da aka hana ta banni cewa wanda yake ba ɗanka ba in ka mai da shi ɗanka to wannan ɗan Allah maɗaukacin sarki ya rusa wannan ya ce ku daina kiransu kowa a faɗi shi da sunan ubansa to tana da akwai salim wanda bawansu ne amma sai suka ɗauke shi ɗan gida da aka saukar da wannan ayar sai ta ce ya rasulallah ni salim kamar ɗan cikina nake ganinsa amma kuma gashi an saukar da aya an ce ud'uhum li abaihim ku kira su cewa ƴaƴan uwayensu ƴaƴan ubanninsu ne yaya zan yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki shayar da shi in kika shayar da shi sai ya rinka shiga wajen ki koyaushe sai ta shayar da shi nonanta saboda haka ya zamanto ɗanta minar raza ɗanta wajen shayarwa saboda haka ya zamanto muharraminta to aisha sai ta ɗauki wannan ka'ida sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a'a wannan hususiya ce ta sale hususiya ce aka yi masu haila mu ko ba a yi mana ba za mu tsaya akan asali in ba an shayar da yaro a lokacin da yake kafin yaye ba wannan ba zai mai da shi muharrami ba domin Allah ta'ala ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a saboda haka arraba'a shayarwa a cikin shari'a wadda aka yi ta fil haulaini a shekara biyu kafin a yaye yaro to idan mace ta shayar da yaro to matan nan ta zamanto uwarsa uwarta ta zamanto kakarsa kakarta ta zamanto kakar uwarsa duk sun zamanto muharramansa wa ummahatukum min ar-radha'a wa akhawatukum wa akhawatukum min ar radaa da kuma ƴan uwanku mata min ar radaa ƴan uwanku mata da kuka shayar da wato ƴan uwanku wajen shayarwa me ake nufi da da ƴar uwa ya zaka samu kanwa ko ya wajen shayarwa ya zamanto ma uwar da ta shayar da kai nono to etta sawa'un ta sha nononta ko bata sha nononta ba etta ta cikinta ta zamanto kanwarka ta zamanto yar uwarka an fahimta ita ne kadai za ta tsaya a'a banda ita yar mijinta ma yayin da take shayar da kai yayin da take shayar da kai to mijinta mijinta ya zamanto ubanka minar raba saboda haka duk 'ya'yansa sawa'un daga wadda ta shayar da kai ko daga kishiyoyinta sun zamanto 'yan uwanka minar raba saboda haka zaka samu yan uwa li'abbai minar raza'a zaka sami yan uwa shaƙiƙai minar raza'a idan ya sake ta ta koma wani gida ta haihu zaka sami yan uwa li'ummai minar raza'a an fahimta to waɗannan dangin kawai aka faɗa guda biyu a cikin alkur'ani ummahatukum minar raza'a wa akhawatukum minar raza'a amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa iya adadin waɗanda aka haramta ta nasaba to iya adadin su ma aka haramta ta raba'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuharrimu minar raba'a ma yuharrimu minan nasab abin da yake tabbatar da muharramiya daga shayarwa shi yake tabbatar da shi daga nasaba alaikum salam duk ta shayar da su wannan duk sun zamanto yan uwa minar a kwarai ba za su yi aure ba sun zamanto yan uwa ta shayar da yaro sannan ta sa aka sake kawo mata wani yaron ta shayar da shi saboda haka su da suka haɗu wajen shan nono su ne ma mun babu auna su zamanto yan uwa minar a. an ce waɗanda ma bata shayar da su ba wanda ta samu nono a gidansa wanda ta shayar da nonon a gidansa su ma sun zamanto yan uwa minar a. kun fahimci labanul fahal ɗin wato Abin da ake nufi a kana da mata kana da mata sai ta haihu da ta haihu tana shayarwa sai abokinka sale sai aka ɗauko ɗan sale saboda kana so a ƙulla dangantaka sai aka ɗauko yar sale kai tunda muna magana ne akan akawat sai aka ɗauko yar sale ta sha nonon matarka to kuma kana da waɗansu matan su kuma waɗannan matan suna da 'ya'ya ɗan 'yar sale da matarka ta shayar ta zamanto 'yar uwar sauran 'ya'yanka ba daga ita matan da ta shayar da ita ba na sauran matan saboda nonon naka ne lokacin da ta shayar da nonon no a gidanka ta shayar da nonon kai kake ciyar da ita saboda haka nonon naka ne shine ake ce masa labanul fahal nonon miji nonon mai karo domin nonon kai ne kai ne ka janyo nonon ko ba haka ba ɗanka ne yasa aka samu nonon ko kuma kai ka ciyar da ita ko kuma kai ka bada maganin aka je aka samu nonon nonon wanda yake miji shi ma yana haramtawa saboda haka ‘ya'yanka matsawar dai matar tana gidanka to ‘ya'yanka sun zamanto haram muharramai gare su to amma da za ta fita daga gidanka ta koma wani gidan da ta koma wani gidan sai ta shayar da wani yaro to wannan yaron da ta shayar a wancan gidan ba shi da alaƙa da kai ba ka da alaƙa da shi yarinyar ba ka da alaƙa da ita ba ‘yarka ba ce domin nonon ba naka ba ne nonon wancan gidan ne kun fahimci labanul fahal ita yarinyar ita yarinyar ta wancan gidan za ta zama to yar uwar yarinyar da take a nan gidan naka ta raba'a ba yar uwar wadda ta shayar amma ƴaƴanka ƴaƴanka ba za su zama to yar uwar waccan ba saboda ba su da alaka amma wadda ta sha tunda sun sha nonon mace ɗaya sun zama to ƴan uwa to ku ɗauke shi ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wata dangantaka ta nasaba to kwatankwaciyarta ta shayarwa ita ma haramtacciya ce saboda haka kamar yadda ake da uwa minar raza'a ana da ‘yar uwa daga shayarwa to ana da ana da ‘yar ɗan uwa daga shayarwa da ‘yar ‘yar uwa daga shayarwa da goggo daga sha amma minar raza'a da hala minar raza'a duk akwai su don haka idan mace ta shayar da mutum to duk ‘yan uwan wannan matar sun zamanto wato iyayensa sun zamanto in sun zamanto a innoninsa inna muka zaɓa ko ga ‘yar uwar uwa haka zalika mijin wanda aka shayar mijin da a gidansa aka shayar to dukkan ‘yan uwansa mata sun zamanto gwaggwannin yaron minar raza'a sun zamanto muharramansa saboda haka su ma kaga za ka samu guda bakwai kenan Za ka samu al'ummu minar raza'a albintu minar raza'a al'uktu minar raza'a bintul akhi minan raza'a bintul ukti minan raza'a ammatu minan raza'a khalatu minan raza'a su su dangi bakwai kamar yadda aka same su wajen nasaba haka za a same su wajen shayarwa an fahimta to sannan sai aka tafi zuwa kaso na uku Allah ya ce wa ummahatu nisa'ikum da kuma iyayen matayenku iyayen matayenku wato uwar matar mutum muharramarsa ce haramun ce gare shi idan mutum ya auri mace idan mutum ya auri mace daga zarar an ɗaura aure ko ba a sadu da ita ba to uwarta ta zamanto muharramarsa tunda an ce nisa'ikum matanku yaushe za a ce mace matarka ce daga an ɗaura aure saboda haka ana ɗaura aure ana ɗaura aure to uwata ta haramta gare ka ta to muharramar ka nan uwa a nan wajen sawa'un uwa mubashara ko uwa wadda take biwasita uwarta da uwar uwarta eh, da uwar ubanta duk sun zamanto muharramai wato da uwata da kakanninta duk sun zamanto muharramai a gare ka wa raba'ibukum allati fi hujurikum da agolanku ar-raba'ib jam'u rabiba wato yarinya da kuka yi mata tarbiyya ‘yar matarka ita ce agola in aka ce wato da aka ce rabiba din nan abin da na ce rabiba din saboda yadda uslubin larabci yake domin nuna kan cewar nan aka ce agola ana ganin kasan kalmar in aka ce agola ana ganin wato a wani mai kawo bakin ciki ne a gida agola dalilin rigima to amma larabci ku aka ce rabiba wadda kuke renanta wato kana ka auri mace ta zo gidanka da ya a goye da take reno kai ka ɗauki nauyin renon jisa sai Allah ya ce wa raba'ibukum lati fi hujurikum da 'ya'yan matanku waɗanda suke a cikin tarbiyyarku alhujur wato abinda abinda ake nufi da alhijir shine cinya wato tamkar kuna ɗauke da su Allah ya nuna cewa wato 'ya'yanku da kuka 'ya'yan matanku idan kuka zo kuka ah, rene su to su ma sun zama to muharramai a gare ku amma sai Allah ya ce min nisa'ikumul lati dakhaltum bihinna daga cikin matayanku da kuka riga kuka tare da su fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum in ku ba ku riga kun tare da su ba to babu laifi a gare ku wato ma'ana sharaɗin ya zamanto cewar 'yar matarka ta zamanto haramtacciya a gare ka shi ne ta zamanto ka riga ka tare da uwarta amma in kawai an ɗaura aure ne ana ɗaura aure ran nan kaje je ka kai mata je za ka kai ta asibiti sai ka ga wata yarinya ta fito zabgegiya wannan fa ai yata ce da ka koma gida sai ka ce da Allah a canza shawara ni yan nan take nake so ya halatta ya halatta kuma wato akwai hikimar shari'a a cikin wannan kaga eh sai ya saki uwar sai ya saki uwar ya aure yar kuma uwar kuma wato a cikin hikimar shari'a a cikin hikimar shari'a wannan yana yiwuwa ba za a samu bacin tsakani ba uwar ba za ta damu ba ko ta damu daga baya za ta yadda domin a cikin ɗabi'ar halitta uwa ko uba ita ce uwa ita ce uwa ta fi so yatta ta fi son yatta bisa kanta kamar yadda uba a duniya ba wanda yake so a ce wani ya fi shi irin ɗansa ko a koma baya ne amma aka ce in aka ce bai in aka ce bai iya ba ɗansa shine ya iya sai ya ce eh ai ba komai haka Allah ya yi mutum saboda haka wato idan kaga wajen uwa sai aka ce idan ka auri idan dai ka riga ka auri yarinya ɗaura aure kawai to ba zai yiwu ka sake ta kace za ka auri uwarta ba saboda wannan ba taɓa yafewa ba kullum tana ganin uwarta tsinaniya ce amma ita uwa in aka aure ta aka sake ta aka auro ya shikenan hankalin da sai ya kwanta to ai abin nan yarta ce yarta ce yarta aka sa'i yarta eh, aka sara aka aka rufa ma asiri kuma za ta kan cewa ta mallaki mijin ai ta mallaki mutumin to shi yasa sai Allah Allah ya halatta wannan saboda haka sharadin sharadin sharadin yar matarka ta zamanto muharramarka ta zamanto matar kun riga kun tare da ita idan kun riga kun tare to ta haramta a gare ta tarewa dinnan ma'ana idan ya zamanto kan cewa aka yi irha'us sutur ta zo gidanka ko kuma ku shiga ɗaki tare ko kulle ko da ba ku sadu da juna ba in dai aka samu wannan ya zamanto kun ga tsaraicin juna kun taɓa juna to shikenan yatta ta zamanto haramtacciya a gare ka to kaidi na biyu fa da Allah ta'ala ya ce allati fi hujurikum wanda suke cikin tarbiyarku domin ɗaya agola iri biyu ce akwai yar agola wadda baka wadda baka da wani hulɗa da ita tana can wajen dangin uwarta su suka rene ta ko dangin ubanta wata kuma uwar ta zo uwar matarka ta zo da ita gida kare ne ta to idan ya zamanto cewar baka rene ta ba in ya zamanto cewa baka rene ta ba to waɗansu <clears throat> mutane waɗansu malamai suna ganin kan cewa wannan ƙaidi ne da yake halatta maka ita sai in ka rene ta a gidanka amma in a wani waje aka rene ta ba kai ne ka rene ta ba to zaka iya aurenta an dangana wannan ra'ayi ga Ali ibn Abi Talib kuma wannan shine mazhabar zahiriya amma wannan mazhaba mai rauni ce matuƙa saboda annab sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ummu habiba tace ya rasulullah ni dai ina so ka auri kanwata wance yar Abu Sufyan nace domin dai ba ni ce dai matarka ba balantana a ce na ce bana son kishiya ina da kishiyoyi to in zan samu kishiyoyi ba wadda nake so ta zamanto kishiyata ta samu alkhairin ma zamantowa matar sallallahu alaihi wasallam irin yan uwata domin naji an ce wai kana nan kana shirin aure yar ummu salama sai ya ce haka aka ce ta ce eh ya ce to ai yar ummu salama idan ma da a ce ba agola ta bace da ta renu a gidana ba za ta halatta a gare ni ba ubanta abu salama da ni tare muka sha nono tare muka sha nono duk suwai ba ce ta shayar da mu saboda haka ta ce wajen shayarwa eh, ai ƴar dan uwa ta ce eh, an fahimta Abu Salama dan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne minar raza'a saboda haka sai ya zamanto cewar EFSA ta zamanto kamar bintul akhi ƴar dan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba ta halatta gare ni ba sannan shahid ɗin anan yace la la la tu'ribanna alayya kunna, wala banatikunna kada ku rinka kawo min ƴan uwanku mata da ƴaƴayenku mata kan cewa aure su a shahid anan sai ce ƴaƴayenku bai ce ƴaƴayenku da suke cikin tarbiyyata ba kawai sai yayi itlaqi saboda haka idan dai aka ce ƴar matar mutunci, ce sawa'un shine ya rene ta ko ba shine ya rene ta ba ta samanto haramtacciya a gare shi shi yasa ne daga nan ne akwai ƙa'idi abin da yasa aka ambaci cewa take karkashin rainonku saboda galibi sun kasance haka suke yi ‘ya'ya mata idan agola ne suna zuwa gidan mazajensu na biyu ya zamanto mijin shi zai tarbiyance su shi zai kula da su abu ne na galibi to idan kaidi ya zamanto ana ambatansa ta fuskar galibi to ba a aiki da cewa abin da ya saba ma wannan kaidin hukuncin ya saba wato babu ba a ɗaukan mafhumi daga wajensa alqaidu idan kharaja makhraj alghalib la yu'khadhu lahu almafhum ka'ida ce da malaman usul suka kawo saboda haka mazhabar zahiriya tana da matukar rauni a wannan saboda ta ci karo da wannan hadisi na ummu habiba don haka mace inda wato agolar mutum agolar mutum eh, ah, muharrama ce a gare shi in dai ya sadu da uwarta sannan kun ga kaso na uku kenan ko na wanda aka haramta ta fuskar surkunta wannan su ne wanda aka haramta ta fuskar surkunta a kaso na biyu kenan kai mun ji ummahatu nisa'ikum sannan wa raba'ibukum to sannan wa raba'ikum ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum da kuma matayen 'ya'yanku alladina min aslabikum ƴaƴan naku da suke daga cikin tsatsanku daga cikinku nan shine kaso na uku na wanda aka haramta ta fuskar wato surkunta su ma surkai ne matar ɗanka alhala'il jam'u halila alhalila wato halattacciyar mace ga ɗanka halattacciya yaushe mace za ta zama to halattacciya ga ɗa daga ya ɗaura aure ana ɗaura aure shi kenan ta zama to halila alhalila ma'ana almuhallala hmm? ko kuma alhalila bi ma'ana almuhtalla wadda take zama tare da shi dai kinaya ne na mace idan idan ɗanka ya ɗaura aure da mace ko bai ko ya tare da ko bai tare da ita ba to ta zamanto halilarsa to ita ma ta zamanto muharrama ba da kaidin sai an tare ba amma ƴaƴan Allah ya ce min alladhina min aslabikum wanda suke daga cikin cikinku wato banda ƴaƴa na tabanni ya wanda wato ɗa wanda zaka ce wannan a wato na ɗauke shi na mai da shi ɗana wato wanda za ka yi adoption ɗaɗin tabanni wanda Allah ta'ala ya hana a yi wannan kada ka ce wani ɗana ne ud'uhum li'aba'ihim huwa kusatu indalla ku kira su da iyayensu saboda haka da ana ce ma zaid zaid ibn muhammad da wannan ayat ta sauka aka ce zaid ibn haritha kuma aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya rusa wannan al'ada ta jahiliya ya auri matar zaidu domin a nuna kan cewa 'ya'yan da aka haramta aurensu su ne wato matan 'ya'ya da aka haramta aurensu su ne 'ya'yan da suke na tsatson mutum banda 'ya'ya wanda aka yi na tabanni to 'ya'ya ɗin su ma kaso daban-daban ne akwai 'ya waɗanda suke mubashir ɗa wanda yake mubashir shine ɗanka na cikinka akwai kuma ɗa biwasuɗa shine ɗan ɗanka da ɗan 'yarka ɗan 'ya mun ce baya gado to amma kuma amma muharramiya tana tabbata da shi kada a ce dan ba a bashi gado ba ya zama to ajinabi a'a yana nan yana da wannan alakar to shi ma surkunta za ta tabbata gare shi waɗannan guda uku kenan ko to in kuka hada da waccan ayar wala tankihu ma nakaha aba ukum minan nisa'i illa ma qad salaf sai zaman to an samu kaso na hudu na wanda aka haramta muku da surkunta matan iyaye matan uba matan uba su ma surkanka ne ko kamar yadda yake matan ya matan ya'ya su ma surukai ne da uwar mata ita ma suruka ce da yar mata ita ma suruka ce to waɗannan su ne guda uku daga haramta da aka haramta ta nasaba wato ka ɗauka ka ɗauki kanka ka duba asalinka to matar asalinka da far'inka jelarka matar 'ya'yanka sannan ka duba matarka asalinta uwarta kenan da ƙasanta yadda su ma muharramai ne saboda haka su ne dangi guda hudu saboda an aka hada a kaga an samu guda mata nawa kenan jinsin mata goma sha takwas ko jinsin mata goma sha takwas ga bakwai daga nasaba ga bakwai daga raba'a ga hudu daga musahara hmm, hudu daga al-musahara to sannan <clears throat> a Ah, sai kuma Allah ta'ala ya ce wa an tajma'u bainal ukhtayn da kuma ku yi jam'i tsakanin yan uwa mata su su biyu ku yi hada su a matsayin mata tare su ma wannan bai halatta ba al ukhtaini sun hada al ukhtanu shaqiqatani shaqiqai mata guda biyu wanda suka fito ciki daya mutum daya aure su a lokaci daya ko li abbai ko li ummai wannan su ma bai haramta su haramtattu ne ga mutum ya haɗa su to waɗannan su ne al-muharram wato mani'ul jam'i kenan shi mani'ul jam'i daban yake da sauran mawani ɗin abubuwan da yake hanawa shi an hana auren ne tare amma baya ɗaukan cewar sun wato hukuncin muharramiya ya hau kan ɗaya ‘yar uwar alal misali ka auri mace to ƴar uwarta matsawar matsawar ita matar taka tana nan to ‘yar uwarta shaƙiƙa ko li abiya ko li ummiya ba za ka aure ta ba har sai ka saki ita wadda take gidanka ta gama idda sannan sai ka aure ɗaya amma ko a cikin iddata ne ba za ka aure yar uwarta ba to yayin da ya zamanto cewa kana tare da mace yar uwarta ba muharramarka ba ce domin ba haramcinta domin wato muharramiyar taka ba mu'abbada ba ce ba ta har abada ba ce mu'akkata ce tana da lokaci daga zarar lokacin ya wuce za ka iya auren ɗaya to don haka ba za ta zamanto muharramarka ba ba za ka iya tafiya da ita ba ba za ka iya kaɗaituwa da ita ba yar uwar matarka ba muharramarka ba bace haramun ne dai ka aure ta yayin da matarka take tare da kai amma ba muharramar ka ya da yawa waɗansu suna yin kuskure ta wannan su rinka ganin ƴan uwan matansu tamkar muharramansu ne alhali ko ba haka ba ne. illa ma qad salaf sai abin da yake ya riga ya wuce wato matan da waɗanda suke kafin wannan doka ta sauko ya zamanto an riga an yi irin wannan auren to wannan Allah maɗaukakin sarki ya yafe nasabar za ta tabbata yaran da aka haifa a cikin wannan auren ƴaƴa ne na aure sahihi tunda abu ne wanda yake ya riga ya wuce illa ma qad salaf inna Allah kana ghafurur rahima haƙiƙa Allah ya tabbata mai yawan gafara ne mai yawan jin kai yana daga cikin gafarar tasa shine ya yafe duk abubuwan da aka yi illa ma qad salaf abinda aka ya wuce Allah ya ce ya yafe rahima ko mai jin kai ne a gare ku yana daga cikin jin kan Allah waɗannan hukunce hukunce da aka daukar yanzu ka duba ka gani idan da kamar a ce ba a tabbatar da muharramiya ta fuskar ta fuskar surkunta ba mace wani irin takura za ta shiga a ciki yanzu kana da mata kana da sauran 'ya'ya ba daga gare ta ba a ce 'ya'yanka ba muharramanta ba ne koyaushe in suka shigo gida sai tana neman ta ɓuya ko kuma ta gyara zani kuma koyaushe 'ya'yan suka shigo kana harararsu saboda kana ganin kan cewar ai watakila abin nan suna ne ma juna wani kallo tsakaninsu da matakka. amma yayin da suka zama muharramai hankalinka ma ba zai kawo ba ko kaɗan su ma hankalinsu ba zai kai wajen wannan ba matar ubansu ce ita kuma tana ganin waɗannan 'ya'yan mijinta ne saboda haka wannan sai ya zamanto cewar an kawo sauƙin hulɗa a cikin a cikin rayuwar gidajen musulmi an yalwata wa mace sauƙin hulɗa yadda ya zamanto kan cewar idan ta je gidan gidan 'yan uwan ubanta gidan uban mijinta uban mijinta muharraminta ne idan uban mijinta ya shigo gidanta ko ba mijinta baya nan uban mijinta muharraminta ne haka shi kuma miji idan ya je gidan idan ya je gidan matarsa uwarsa uwarta muharramarta ce ƴaƴanta da suka zo suke yake kula da su yake taso da su tamkar ƴaƴansa ne na cikinsa to duk wannan sai ya zamanto wato ya sanya za a samu tsafta a cikin alaka a cikin gidaje ta fuskar waɗannan duk wani yana daga cikin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ga al'umma inda aka kawo mana a cikin hukunce hukunce na shari'a wanda za su tabbatar mana da wato tsare mutunci da tsafta wajen alaka hmm, da rashin wato dabbanci wajen alaka sannan kuma a samu yalwa da sauƙin mu'amala da ɗaukewar takura a cikin rayuwarmu wannan duk yana daga cikin rahamar Allah ta'ala ga bayinsa a yanzu nan mun ambaci abubuwan da suke haramta aure malamai sun kasa su kashi kashi akwai wanda yanzu wannan ayar ta kawo mana jinsi guda hudu akwai mani'un nasab abin da yake hana aure saboda dangantaka ta nasaba muka ambata kashi bakwai na mata akwai mani'un raba'a abin da yake hana aure saboda saboda alakar shayarwa sannan akwai mani'ul musahara abin da yake hana aure saboda surkunta sannan akwai mani'ul jam'i abin da yake hana aure saboda an hana taruwa ne wajen auren ba shi auren kowanne akan kansa ba shine a haɗa mace da 'yar uwarta to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunna ya ƙara mana wani abu shine ya haramta a haɗa mace tare da gwaggwanta ko tare da innata an fahimta a haɗa mace tare da 'yar uwar mahaifinta su zamanto duk matan mutum ɗaya wato in kana da mace to ba za ka je ka auri ‘yar uwar mahaifinta ba ko kuma ka je ka auri ‘yar ƙaninta ba an fahimta ko ‘yar wanta domin in ka auri ‘yar wanta ita ta zamanto gwaggon matar gwaggon wanda za ka aura kenan to in ka haɗa su bai halatta ba ko kuma ka je ka auri ‘yar uwar uwarta ko kana da mace ka je ka auri 'yar ƙanwarta ko 'yar yatta hikimar hannun shine saboda wato a kiyaye zumunci saboda idan aka haɗa su abin da ake nema na soyayyar juna da kyakkyawar alaƙa ta zumunci zai zamanto ba zai samu ba saboda kishi saboda kishi ɗabi'ar mata ne in ka haɗa su suna ƙarƙashin namiji ɗaya dole sai sun yi kishi ko ciki ɗaya suka fito to in suka zamanto kan cewa za su yi kishi wannan zai bata alaƙar haka zalika inda alaƙar take kusa duk inda alaƙar take kusa shine sai aka ga wato mafsadar da ke cikin bata alaƙar ta fi tsanani bisa maslahar a samu auren amma inda alaƙar take da nesa kamar mace da 'yar baffanta mace da 'yar baffanta hmm, shi wannan ya halatta tunda ɓacin zumuncin bai kai na wanda suka fito ciki ɗaya ba yayin da alaƙar ta zamanto nesa yayin da alaƙar ta zamanto nesa tunda gida daban-daban suka taso alaƙar tana nesa Ba ta zo kusancin da za ta kai ɓata wannan zumunta ba shi yasa wannan ta halatta za a iya haɗa mace da 'yar baffanta ko da 'yar gwaggwanta amma ba za a haɗa ta da 'yar ɗan uwanta ko 'yar uwarta ko 'yar uwar baffanta ko 'yar uwar gwaggwanta ba hmm. na'am na'am hmm. zai iya aurenta zai iya aurenta hmm. abin nan duk abin da kaga shari'a ta halatta akwai hikima a ciki duk abin da kaga shari'a ta haramta akwai hikima no saboda lokaci sai dai ku bari in Allah ya kai mu gobe insha Allah a amsa tambayoyi din bi idnillah wannan mun saboda haka mun zo ma al-muharramat guda hudu sauran za su zo mana a cikin karatunmu na gobe insha Allah shine wato mani uzzawaj da kuma mani urriq da kuma mani zina in Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk